Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai ishirin da biyar da kuma sittin masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya samun mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na ɗari da biyu da ɗigo biyar. Ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi na ƙasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ra'ayoyin 'yan asalin jihar Sokoto da wakilinmu a birnin Badin ya naɗo kan rasuwar tsohon shugaban Najeriya Shehu Shagari. Sai kuma shirin da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Muna kuma ɗauke da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako. kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiki mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. An kashe akalla mutane goma sha bakwai a cikin rikicin zaɓe a Bangladesh a jiya Lahadi a cewar 'yan sanda yayin da Sheikh Hasina yake shirin yin wata gagarumar nasara a karo na uku a matsayin firaministan ƙasar. sakamakon zaɓe da ya fara fitowa ya nuna jam'iyyar firaministan mai ci awami league tana kan gaba za ta lashe zaɓen amma kuma 'yan adawa sun yi zargin ana tsoratar da masu zaɓe da ma wasu magudi da suka ce an yi a zaɓen shugaban jam'iyyun adawa kamal hussein ya kira zaɓen na jiya lahadi mai tattare da magudi kuma ya ce ba za su aminta da sakamakon zaɓen ba tashin hankali da aka ta samu tsakanin jam'iyya mai mulki da ta adawa da ya mamaye yakin neman zaben rikicin ya kuma shiga ranar zaɓe duk da matakan tsaro masu yawan gaske da aka ɗauka a faɗin ƙasar har da jibge sojoji dubu ɗari shida da wasu ma jama'an tsaro wanda aka zuba su a ko'ina a cikin ƙasar a cewar kamfanin dillancin labaran faransa ana sa ran wani bangaren gwamnatin amurka zai ci gaba da kasancewa a rufe a kusan karshen wannan mako har ma gaba da wannan makon sakamakon cijewa da ake samu tsakanin fadar white house da 'yan majalisa a kan kashe kudaden gwamnati shugaba donald trump yana kan bakarsa na gina katanga a kan iyakar amurka da mexico inda wani yaro mara takardan amurka ya mutu a hannun hukumomin amurka washington dai tana shiga sabon shekarar 2019 da wani bangaren gwamnati rufe kana babu wata alamar tattaunawa akan sake bude gwamnatin sai dai ana sa ran yin wani yunkuri a ranar alhamis lokacin da jam'iyyar democrat za ta kwace rinjayen majalisar wakilai wani zababben dan majalisar wakilai na democrat joe negusi ya ce za su yi tsayin daka ya ce ba za mu gaggauta tabbatar da dokar sake buɗe gwamnati kaɗai ba za mu kuma tabbatar da ganin gwamnatin ta yi abin da ya dace democrat dai ta ba da shawara akan karfafa tsaron bakin iyakar ga baki daya amma ta ki yarda da batun gina katanga hakim jeffries zababin dan majalisa ne na democrat ya ce wannan shine shugaban da ya ta yi wa amurkawa alkawarin mutanen mexico ne za su biya kuɗin gina katangar amma yanzu yana kokarin yin amfani da kudaden harajin amurkawa dala biliyan biyar ya gina wannan katanga lamarin da ya ce ba zai yiwu ba ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani babban sojan amurka mai ritaya stanley mccrystal ya ceceki shugaban amurka donald trump inda ya kira shi mara gaskiya kuma mutumin kawai tsohon kwamandan sojojin amurka a afghanistan ya faɗa wa shirin talabijin abc cewa yana ganin shugaban da bai faɗar gaskiya da yake mai da martani a kan sanarwar trump na janye baki ɗayan sojojin amurka daga afghanistan mark crystal ya ce wannan wani mataki ne da zai sa taliban ta ja baya a tattaunawar zaman lafiya da ake yi bayan yaƙi da aka shafe shekaru goma sha bakwai ana yi a afghanistan ɗin ya kuma nuna matukar damuwarsa kan halolin shugaban ƙasar da aka masa tambaya shin ko yana ganin shugaban ƙasar ba shi da kirki sai ya ce ko shakka babu haka maganar take miliyoyin mutane a ƙasar jamhuriyar demokaradiyyar congo sun yi zaɓe a jiya lahadi a babban zaɓen ƙasar mai tattare da tashin hankali da aka daɗe ana jinkirtawa wanda kuma ake zargin shirya magudi a ciki a ranar zaɓen ma an samu rikici da nuna fushi tsakanin miliyoyin mutane a cikin masu zaben da yawansu ya kai miliyan 40 a wannan zaɓe da aka ɗauke shi mafi muhimmanci a tarihin ƙasar. wannan zaben da zai baiwa ƙasar daman sauya gwamnati cikin lumana tun bayan shekaru 60 da samun 'yancin kan ƙasar. masu kula da al'amura a congo sun yi hasashen samun rikici a zaben ƙasar na jiya lahadi wanda aka dade ana jinkirta shi kuma hakan ya tabbata an fi yi samun yawan rikicin ne a babban birnin kasar kinshasa inda aka samu jinkirin kai kayan zaɓe lamarin da ya tada fushin ɗaruruwan masu zaɓe waɗanda suka nemi shugaban hukumar zaɓen ya yi murabus an samu jinkirin fara zaɓe a rumfunan zaɓe da ba a san adadin su ba a birnin kinshasa a jiya lahadi kuma hakan ya sa zaɓen ya shiga dare fiye da lokacin zaɓen domin baiwa masu zaɓe da ke cikin layi damar kada ƙuri'unsu. wani babban dan majalisar dattawan amurka na republican ya faɗa a jiya lahadi cewa ya yi wata ganawa da shugaba donald trump a fadarsa ta white house inda ya tabbatar da aniyarsa na murkushe kungiyar isis ko da kuwa ya janye sojojin amurka daga siriya sanata lindsey graham ya yi kashedi cewa janye baki ɗayan sojojin amurka daga siriya babbar illa ce ga tsaron ƙasa saboda hakan zai baiwa ƙungiyar is daman sake gina kanta kuma hakan yana zama yaudara ga mayakan kurdawa da amurka ke marawa baya ta ypg da suke yaƙi da ragowar 'yan kungiyar is haka zalika kuma jirgin sojojin zai baiwa iran damar ci gaba da yi wa isra'ila barazana a wata hirar talabijin da safiyar jiya lahadi graham ya ce zai faɗa wa trump ya saurara akan batun janye sojojin da ya sanar a farkon wannan wata lamarin da ya sa mutane da dama suka rika allah wadai ko da yake yakan kalubalanci wasu manufofin Trump akan harkokin kasashen waje duk da cewa abokinsa ne Trump din Amma Graham ya kyauta zaton ganawa da suka yi ajiya Lahadi da shugaban kasan zai tasiri sosai. Labaran duniya kenan kuka saurara. To da labarin mu bude wannan babin a birnin Bado inda 'yan asalin jihar Sokoto suka bayyana jimamin rasuwar tsohon shugaban Najeriya Shehu Shagari kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana. sunana alhaji audu ali ciyaman na kasuwan shanu na ibadan an yi babban rashi don yana ɗaya daga cikin dottizan najeriya kuma dottizan arewa kuma irin shi da wuya tun da ya sauka a mulki bai shiga furdan kowa ba sai dai kullum yana zaune na taba zuwa gidan shi sau biyu sai dai in same shi yana karatun kur'ani muka zo muka gaida shi akan lokacin da wani rigima ya tashi a wayo sai tsakanin fulani da yarbawa ya eh, makiya har ya shiga ciki ya yi magana abin nan ya yi sauki me za ka tuna game da shop shagari to shagari dai ya yi ayyuka da yawa tunda muna ibadan muna tare da shi a lagos muna zuwa gurin shi irin abubuwan da ya yi sai dai mai mai addu'a na allah kai shi allah ya sa kuma a samu irin irinsa a kasan nan sunana kyari ali bukar to gaskiya an yi rashi ba karami ba wallahi saboda tun ina yaro ina makaranta na san bawan allah nan ban taba ganin shi a ido ba amma kullum ina gani ana kawo fotuna sa lokacin yana mpn an kawo fotuna sa da sauransu a cikin gida ana gani wallahi to tun zamani yanzu har da ina gani kamar lokacin ta nake gani saboda gaskiya an yi babbar shi wallahi ko kana iya tunowa da wani abu da ka jiya a game da shi eh to gaskiya na ga abubuwa da yawa wanda ake ce shine yayi shine yayi a cikin kasan nan a Lagos zuwa Abuja na ga abubuwa da yawa wanda aka ce shehu shagari ya garin mu ma ana cewa wannan abu shehu shagari yayi kaza kaza da sauransu tun ba yanzu ba sunana Alhaji Madu Alhaji Ali Malam Fatori Abadan Local Government amma mazaunin Ibadan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da na ji rasuwar shugabanmu shehu aliyu usman shagari na nuna bakin ciki na sosai to ba abin da za a ce dama allah yana cewa kullu nafsi za ya katil maut allah ya ji kanshi ya gafarta mishi kurakuran da allah ya yafe mishi sunana abdulmaruf rabi'u abin da zan ce mun yi rashi a najeriya saboda ba mu samu shugaban kasa mai hadalci mai hankuri irinsa ba me za ka tunawa ga shehu shagari mu muka tuna shehu shagari saboda lokacin sa mu mun kai makaranta pre education ba mu biyan da ko komi da karatu da mun yi da littattafai da fensa duk kyauta ake ba mu sunan mu alaba shugaban kasa mai kyau ne su ma suna so talakawa shugaban mu ne mu talakawa na ji dadin su don lokacin na muna kereme lokacin da obasanjo ya beri miliki sai y'a so miliki a nigeria na san lokacin kuma kereme nike kuma lokacin na muna makaranta muna so su sosai sosai jiya da ni ji labari ya rasu ni ce allah ji kansu hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga shirin na gaba. Amma ba bisa ba, kana ba bisa sakar ba, kuɗi a kashe su ta mai Masu saurare Assalamu alaikum. A shirin ne yau za mu ci gaba da tattaunawa ne akan tagwayen batutuwan nan wato siyasa da tattalin arziki. kuma yadda ake amfani da su wajen cimma muradin haɓaka rayuwar tattalin arzikin al'umma a ƙasashe da nahiyoyin duniya baki ɗaya. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari ɗauki da ragama. Madalla. Masu saurare shirin darshin tayi na makon jiya ya kawo muku kashi na farko na tattaunawar masana akan siyasar tattalin arziki da kuma alakata da ci gaban ƙasa. Wato yadda ake amfani da siyasa ko shugabanci domin cimma bukatun tattalin arziki ko kuma akasin haka musamman a kasashe masu tasowa kamar Najeriya. A shirin na yau ma muna tare da Malam Kabiru Sa'idu Sufi kwararre a fannin nazarin kimiyyar siyasar tattalin arziki wato political economy kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. Sai kuma Dr. Lawan Habib Yahaya masanin tattalin arziki kuma malami a sashen nazarin aikin banki da hada-hadar kudade na kwalejin fasaha ta Kano. A shirinmu da ya gabata, Malam Kabiru ya yi mana fashin baki kan yadda kasashen da suka ci gaba suka yi amfani da siyasar tattalin arziki kuma suka cimma muradinsu. Shin taya za a cusa wa jama'a ilimin siyasar tattalin arziki musamman a tsari na demokradiyya a yanzu? Malam Kabiru Sufi ya yi ƙarin haske. Farkon abin da ya kamata a yi shine a haskawa masu zaɓe mahimmancin samar da shugabanni masu inganci wa'anda yake za sun san wannan kyakkyawar dangantaka da take tsakanin siyasa da tattalin arziki idan aka haska musu to kuma su kansu kuma masu mulkin da masu neman mulkin akwai buƙatar su kuma su nuna cewa za su iya kuma sannan su dogara akan waɗanda za su iya kasashen da suka yi halin yanzu din a kasashe masu tasowa da kasashen afirka din waɗansu za ga suna ƙoƙarin fitar da kansu daga halin da suke ciki irin wanda muka samu kanmu a ciki me suka bi suka yi shine wata hanga ce da ita wannan dangantakar da ke tsakanin siyasa da tattalin arziki ta fitar shine wato a siyasance a samu abin da ake cewa elite consensus mutane da suke suna da dama a hannunsu da kuma manya na al'umma su haɗu su zauna su yadda akan cewa akwai matsala kuma akwai buƙatar a fita daga wannan matsalar kuma ba za a fita daga matsalar ba sai an fitar da jama'a daga ƙangin da suke ciki sai siyasa ta sa tattalin arziki ya gyaru sannan al'umma za ta gyaru sannan shugabanci zai gyaru to idan waɗanda suka samu waɗannan damammakin da waɗanda suke da halin ganewa suka yadda sun ɗauki niyyar gyara ɗin to daga lokacin za a sanar da su waɗannan masu zaɓe su san mahimmancin wanda za su zaɓa sannan kuma sai a haska musu fitilar wanda za su zaɓa shi kuma wanda za a zaɓa a nuna masa ana da bukatar ya yi kaza ya yi kaza idan an gamsu ya yi to sannan a ci gaba da tafiya da shi idan ba a gamsu da ya yi ba to za a iya sauke shi a kowane lokaci ko dai bayan zango ɗaya in a zango zanguna ake bashi ko kuma yana cikin yi ma in aka ga ba a gamsu ba to za a haskawa waɗanda suke suka zaɓe shi cewa baya yin abin da aka ɗora shi a tafarkin da aka ɗora shi to idan aka samu wannan sai ka ga nan da nan an fita akwai ƙasashe da a halin yanzu da muna kusan matsayi ɗaya da su ko kuma ma mun ɗan fi su amma a halin yanzu sai ka ga duk wato wato attention ɗin ƙasashen duniya ya koma kansu wato su ake kallo yanzu su ake magana saboda su ne shugabancinsu ya yi ƙoƙarin fitar da su daga cikin ƙangin tattalin arziki da suke ciki kamar kasa misali in ka dubi ruwanda yanzu abinda shugabancin ruwanda yake mata ya sa duk afirka yanzu ana kallon ruwanda a matsayin wata model wata kasa da zaka iya ɗauka ka ce tana ta kokari misali na fitar da mutanen ƙasar daga ƙangin da suke ciki na tattalin arziki mm. yau wasu eritrea dinnan nan misali ya ƙaramar kasa. Mm. da kuma makoce ta ma Ethiopia sabon shugabancin da suka samu ya nuna cewa waɗannan kasashen yanzu kusan eh, wato rige-rige suke a tsakanin su da faɗa suke Eritrea da Ethiopia amma yanzu rige-rigen samun fitar da kai suke yi daga kangin tattalin arzikin da suka samu kansu a baya ta hanyar siyasa din to wanda yake mu ma din abin da ya kamata kenan mu yi mu samu wato shugabannin mu su ya kasance su yadda akan cewa akwai wannan matsalar kuma za a iya fita daga cikinta idan aka samu abu wannan elite consensus din to shine za a tsaya a tabbatar da a haska wa jama'a wuri kaza wani muke bukata wuri kaza wani muke bukata shi kuma a nuna masa in ka zo ga abin da za ka yi idan ya tafi akan wannan blueprint din falillahi alhamdu in bai tafi ba a kautar da shi a kawo wani wanda zai tafiyar da wannan abun sai ka ga nan da nan an fito daga cikin halin da ake ciki malam a wannan mataki ya kamata misali a yanayi irin na Najeriya musamman Najeriya ta arewa zai fi dacewa misali a amfani da siyasar tattalin arziki wajen ceto yanayin da mutane ke ciki wato gano matakin da za a yi amfani da shi wajen ceto ƙasa musamman najeriya ta arewa daga cikin yanayin ƙangin tattalin arziki da ta shiga sai an gano menene ya jefa ta kuma wace matsala aka samu idan aka dubi wannan to ta nan ne za a gano sai ka gano inda ciwo kake fahimtar maganin da za a yi masa abu guda biyu shine ya kassara tattalin arzikin arewa idan najeriya hakika najeriya tana cikin wani matsayi na tattalin arziki na rushewa amma idan ka dubi najeriya ta arewa ta fi shiga ha'ula'i ta fi shiga cikin wahalhalu abu guda biyu a duniya suna ɗaya daga cikin abin da yake karfafa al'umma shugabanci in ya karfafa su suke ci gaba lokacin da najeriya ta arewa ta ɗago kafin a bada mulkin kai shugabannin wancan lokacin ba masana tattalin arziki ba ne ba kuma siyasa suka karanta ba amma suka yi amfani da wannan siyasa ta tattalin arziki suka karfafa arewa me suka yi abu biyu ilimi da sana'a ko kasuwanci duk inda ka samo wa mutane aikin yi da ilimi ko waɗannan saktoci ka gina su ka karfafa su to za ka fitar da mutanenka daga kangi kuma waɗannan guda biyun su muka wurgar sai maƙotanmu ɗaya ɓangaren south west sai suka ɗauki ilimi waɗannan sai suka ɗauki sana'a manufakcar. mu kuma sai muka zauna sai muka zama abin da ake kira catalyst ba ma nan ba ma nan bara mu baka misali idan ka ƙarfafa harkar ilimi ta nan ne za ka samu dukkan wani wato resource persons da kake nema ma'aikata waɗanda za su iya juya tattalin arzikinsa samar da aikin yi a nan za ka samu injiniya a nan za ka samu akawunta a nan za ka samu lauya a nan za ka samu wanda su karanta siyasa suka kore a nan za ka samu magina a nan za ka samu masu gyara da komai idan ka same su waɗannan su ne abin da ake kira raw material ko injin ko sinadarin tattalin arzikin ƙasa kaga wannan harkar ilimi kenan kullum idan ilimi yana da kwari shine yake wannan yanzu a south west sun fi kowa lauyoyi sun fi kowa akauntoci sun fi kowa injiniya sun fi kowa mai saboda haka sun fi kowa wayewa kai da sanin ilimi sai ɗaya ɓangaren na sana'a lokacin shugabannin farko da suka gane arewa wace sana'a ce za ta fi iya ƙarfafa mutane nan da nan kowa kafin ilimin boko izo maimakon alar da ilimin boko sai suka ce harkar noma wanda shi cana ta fara ƙoƙarin yi daga baya da china ta ga cewa filin da take da shi na noma da yawan al'umma ta yi kaɗan daga gona suka koma masana'antu to saboda haka sai a lokacin aka kafa su grand boat aka haɓaka aikin noma aka dinga sa majigi wani tun mu muna yara ma mun zo mun ga majigi ana yi a harkar noma ana nuna yadda sana'a take aka yi amfani da hanyar railway aka dinga fitar da auduga aka yi dalar gyada a kano manyan garuruwa irin su kano aka fitar aka je zamfara da katsina aka kakkafa masana'antu na auduga arziki ya yalwata saboda haka daga sannan ka karfafa sana'ar da mutane ya kamata suke da shi idan mutane suka rike wannan suka rike ilimi shi ilimi shine sinadarin da zai juya sana'a ita kuma sana'a sai da ita ilimi zai ci gaba babban karyar da aka samu na tattalin arzikin arewa waɗannan abubuwa guda biyu da aka yi la'ubali da su aka karya hanyar sana'a kano a shekara ta 2014 ana maganar kamfanoni sama da 364 da suka rufe suka daina aiki wanda kafin nan a 1980s kamfanoni sama da haka suna ayyuka tsakanin calawa da bamfai da sharaɗa mutane nawa ne suke shigowa suna samun aikin yi aka zo aka ci babu su noma arewa tana iya ci ba gwai takaici da kanta ba a irin tsarin da aka yi mata da dama-daman da aka yi na kano kano kurin za ta iya ci da kanta ta ce da afirka ta yamma muka zo muka wurgar da wannan sannan muka zo muka lalata ilimi mummunan lalatawa ta kai yadda ya kai malami ofa ta malamin firamare ana sai da ita ana sai da ofa ta koyowa mutumin da bai gama makaranta ba za a iya sayan mai koyar daga ran da ka lalata ilimi daga tushe ilimin firamare ka lalata sakandare shi kansa na gaban shi ma ya lalace in waɗanda za ka iya fitar da su ba su isa su zama sinadarin juya tattalin arzikin ƙasa ba tun daga kan ƙere-ƙeren ƙananan takalma muna zuwa mu siyo muka bar dukanci da fata muke zuwa mu je mu siyo suka karba yanzu mu muke zuwa a ba mu siyo kaya sai suka karbi su yi in siyar sai bangaren yamare sai suka karba saboda haka sai suka karbi sana'a da muka wurgar su kuma wace sai suka karbi ilimi da muka wurgar muka ba rashin muhimmanci saboda haka sai iza mana cewa mu mun zama na ba ma nan ba ma nan sai muka rike siyasa ta mulki wanda daga ƙarshe ita ma yanzu suka zo suka ce wallahi sai dai a daidai in kun yi mu ma sai kun ba mu mun yi to a siyasar tattalin arzikin ƙasa shine yaya shugabanni za su dawo da wannan martaba ta baya su girmama sana'o'inmu su girmama iliminmu su haɓaka shi ta hanyar haɗin kan masana haɗin kan shugabanni wanda mala ike kira elite consensus. Mijin a tunani, ɗan tunani, nan a kwakwalwa, inda Masu saurare karshen shirin da rashin ta yi na yau kenan. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu kawo muku kashi na uku na wannan tattaunawa. Yanzu a madadin bakinmu Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasa tattalin arziki da kuma da Lawan Habib Yahaya kwararre kan lamuran tattalin arziki. sai kuma waɗanda suka tallafa wa shirin har ya samu nasara a sashen hausa na muryar amurka mahmud ibrahim kwari da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum To a gaida na kwari yanzu kuma ga baban gida Jibril da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako. sharhin jaridun ne da jaridar da banga jaridar kuma da tarwaito cewa iyalan marigayi tsohon shugaban najeriya alhaji shehu usman aliyu shagari sun gode shugaban kasa muhammadu buhari bangane da ziyarar ta'aziyya da ya kai wa iyalan bayan rasuwan tsohon shugaban kasa alhaji shehu shagari a ranar juma'a nan a babban asibiti na kasa da ke abuja a cewar iyalan alhaji shehu shagari da babban ɗansa alhaji bala shagari wanda ke zama hakimin garin shagari shagari a jihar ta sokoton sun bayyana cewa alhaji shehu shagari ya bayyana musu cewa ya haife wa duk wani wanda ake ganin akwai saɓani tsakanin su don haka ba su da wani abu na riko game da mahaifin nasu da kuma shugaban kasa muhammadu buhari tsohon shugaban kasa alhaji shehu shagari da ya rasu yana da shekaru 93 da haihuwa sai kuma jaridar da nation jaridar da ta ruwaito wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar da ke nuna yadda 'yan najeriya da sauran 'yan gudun hijira ke shan azaba a ƙasar libya a ƙoƙarin da suke yi na tsallakawa zuwa yammacin turai wani rahoto da kwamishina mai kula da haƙƙin bil'adama na majalisar ta ɗinkin duniya ya fitar na nuna cewa 'yan najeriya da dama na ci gaba da fuskantar azabtarwa tare da bauta a ƙasar ta libya inda ake yi wa mata fyaɗe tare kuma da gallaza musu azaba a kokarin da suke yi na tsallakawa zuwa yammacin turai ta kasar ta libya rahoton da ya nuna yadda ake fyaɗe ga mata tare da tilasta musu biyan wasu kuɗaɗe da dama kafin su samu yanci daga bautar da suke yi sai kuma jaridar da punch jaridar da tuwaito hukumar zaɓe na bayyana cewa ta bullo da wata na'ura ko kuma manhaja da za ta baiwa masu zaɓe damar aikewa da rahotanni kai tsaye kokarin da hukumar zaben ke yi na hana magudin zabe a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa jaridar da punch ta ruwaito kwamishinan hukuma kuma shugaban cibiyar karo ilimi na hukumar zaben mr mustapha leki na cewa wannan na'ura ko mahaja za ta baiwa al'umma masu sa ido damar aikewa da sako nan take da ke nuna mazaba ko akwatin da ake sayan ƙuri'u domin dakile duk wani kokari na yin magudi a zaben na shekara mai zuwa zuwa sai kuma jaridar daily post jaridar da ruwaito cewa har yanzu dai jami'an 'yan sanda na ci gaba da samame a gidan dan majalisar dattijai dino malaya da ke birnin abuja jaridar daily post a rahoton da ta bayar ta ce dan majalisar ya shaidawa wani gidan talabijin mai zaman kansa a najeriya cewa baya kasar kuma zai dawo domin mika kansa ga rundunar 'yan sandan najeriya dan majalisar dai ya yi zargin cewa yanzu haka akwai 'yan sanda 40 a cikin gidansa tare kuma da wasu guda hamsin a waje a makon jiya ne dai dan majalisar na dattijai dino malaya ya yi zargin cewa babban sufeto janar 'yan sandan najeriya ya yi shirin halaka shi zargin kuma da rundunar 'yan sandan ta musanta baban ya jibrin murai amurka daga lagos sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum rahama kano magana Yusuf Tela mai hula. Ina wa al'umma barka da shigan sabon shekara. Da fatan Allah ba mu lafiya da zaman lafiya alherin da ke cikin wannan shekara Allah ka sauko mana. Allah sa a yi shugaban a yi zaɓen shugaban ƙasar Najeriya lafiya. Daga Yusuf Tela mai hula karama kuma ba ija tarawa. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfana ma na madorin jihar Jigawa. ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na miƙa saƙon ta'aziyata ga al'ummar jihar sokoto da najeriya baki ɗaya game da rashin wannan bawan allah tsohon shugaban ƙasa alhaji shehu aliyu shagari hakika najeriya ta yi babban rashi domin yana ɗaya daga cikin dattijai waɗanda ake ganin su da kima sakamakon irin mulki da suka yi a baya saboda haka ina kira ga shugabanninmu da su koyi da wannan bawan allah tsohon shugaban ƙasa aliyu shehu shagari domin irinsa najeriya take nema kuma irinsa al'ummar duniya suke nema kuma wannan abubuwa da ya faru ga al'ummar jihar sokoto ina fatan za su yi haƙuri su ci gaba da yi masa addu'a ubangiji allah ya gafarta masa to kafin mu karkare ga takaitattun labarai ana sa ran wani bangaren gwamnatin amurka zai ci gaba da kasancewa a rufe a kusan karshen wannan mako har ma gaba da wannan makon sakamakon cijewa da ake samu tsakanin fadar white house da 'yan majalisa a kan kashe kudaden gwamnati shugaba donald trump yana kan bakarsa na gina katanga a kan iyakar amurka da mexico inda wani yaro mara takardan amurka ya mutu a hannun hukumomin amurka washington dai tana shiga sabon shekarar 2019 da wani bangaren gwamnati rufe kana babu wata alamar tattaunawa akan sake buɗe gwamnatin wani babban dan majalisar dattawan amurka na republican ya faɗa a jiya lahadi cewa ya yi wata ganawa da shugaba donald trump a fadarsa ta white house inda ya tabbatar da aniyarsa na murkushe kungiyar isis ko da kuwa ya janye sojojin amurka daga siriya an kashe akalla mutane goma sha bakwai a cikin rikicin zaɓe a bangladesh a jiya lahadi a cewar 'yan sanda yayin da sheikh hasina yake shirin yin wata gagarumar nasara a karo na uku a matsayin firaministan ƙasar sakamakon zaɓe da ya fara fitowa ya nuna jam'iyyar firaministan mai ci awami league tana kan gaba za ta lashe zaɓen amma kuma 'yan adawa sun yi zargin ana tsoratar da masu zaɓe da ma wasu maguni da suka ce an yi a zaɓen To gaishe ka. Da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf farande Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen namu da rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet hausa hausa.com ko kuma bayyana ra'ayoyinku da kuma yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya karanto labarai da kuma malam siri da har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.